Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki wacce ni Hauwa Umar zan jagoranci shirin. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan cutar sarki haƙora wacce a turanci ake kira da tetanus. Babu mai Sarki haƙora cuta ce da ƙwayoyin cuta nau'in bakteriya ke haddasawa wanda ke shafar layin sadarwar ƙwaƙwalwa. Sarki haƙora kan shafi jijiyoyi da tsoka da kuma yadda mutum ke shaƙar numfashi kuma yakan yi barazana ga rayuwar mutum. Muna tare ne da ƙwararren likitan yara da Talawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiye na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita barkamu da wannan lokaci. Masu sauraron mu barka da wani lokaci. Masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan cutar tetanus wato sarki haƙora. Cutar tetanus wata cuta ce da ƙwayar cuta jinsin bakteriya mai suna Clostridium tetani take kawa. Takan saki wani guba ne wanda guban nan sai ya shafi jijiyoyin da suka taso daga laka da kwakwalwa sannan sai ya kasance tsokokin jiki sun yi tauri maimakon su tauri suna saki sai su tauri su tsaya kam sai ya kasance kenan ba sa yin aiki yadda ya kamata yi wannan kuma zai shafi kusan kowane bangare a likitance aka raba su kusan kashi hudu akwai wadda ake cewa generalize wato wadda ta shafi gaba jiki akwai wadda ake cewa kefalik wadda ita kuma abin da ya shafi daga kai zuwa wuya akwai wadda ta shafi jarirai wato neonatal tetanus akwai kuma wanda ya shafi wani bangaren na jiki daidai inda abin ya shafa misali a ce kafa ne ta samu matsala kuma ya tsaya lalle iyakar kafar mafi yawancin lokaci guda biyun nan wato wanda ta game gaba ɗayan jiki da kuma ta jarirai sun fi yawa idan ka tara su su biyun su ne fiye da kashi casa'in cikin ɗari na duk cutar tetanus da ake samu cuta ce mai hatsarin gaske saboda tana saurin kisa idan ya kasance ta shafi mutum zai kasance haƙorin shi ya kankame saboda waɗannan tsokoki da suke buɗe baki su rufe shi sun kankame yadda buɗe bakin zai zama aiki ba zai buɗe buɗu ba sai ya kasance ko yawo baya iya haɗewa abinci ba zai ciwu ba idan ta shafi jijiyoyin da suka shafi numfashi sai ya kasance numfashi ma ba zai yiwu ba sai ya kasance sanadiya wannan an rasa rai lokacin da mutum yake samun wannan matsaloli yana cikin hayyacin shi yana sane sannan dan abubuwa kaɗan ko a taɓa shi ko haske ko surutu ko wata ƙara tana iya sa sai ya zama kamar an firgita shi sai ya zama tsananin waɗannan tsokoki sun ƙara ƙarfi wani lokacin musamman a yara sai ya bankar har wuyansu yadda zai iya karya kashin bayansa saboda tsokokin da ke kashin bayan nan sun tauri sun lankwasa ƙashin kashin baya menene alamomin cutar tetanus wato sarki haƙura yawanci takan fara ne da alamar bakin nan wala'alla mutum ya dan samu rauni ko dan karta ko ya taka wata kusa ko wani abu mai kaifi wanda yake da datti saboda kwayan nan tana zaune a cikin ƙasa za ta kuma iya shekaru a cikin ƙasan nan a wani lokacin sai ciwon ma ya warke ya manta da shi kawai sai a ga ya fara samun tauri ba zai iya buɗe bakin shi ba haƙori ya kasa buɗuwa sai a fara ganin fuskar shi tana wani motsi da ba a saba gani ba sai jiki ya fara ƙara tauri a yawanci da farkonta wal'ala za ka ji lafiyar shilau kafin wannan ta faru ga jarirai yawanci inda ake samun matsala idan an zo wurin haihuwa ne bayan an haihu irin matakan da ake bi ko a sa wata reza ko wani almakashi mai datti a yanke cibi na yaro ko kuma irin magungunan da ake sawa a cibin nan sai ya kasance an sa da waɗannan ƙwayoyin cuta na tetanus idan ya shiga to fa sai ya zama matsala shi ma jariri sai ya fara irin wannan nan sai a fara ganin baki ba zai budu ba ya fara kuka a sai ya kai ga ya zama kamar sassaka shi aka yi wani lokacin kamar an sassaka shi ne da katako ba za ka iya lankwasa gababin shi ba kuma tana da hatsarin gaske saboda ko a asibitocin da suke da cikakkun kayan aiki idan wannan ta faru kashi hamsin cikin ɗari na irin wannan yara ba sa rayuwa. Ka yi maganar cewa lokuta da dama idan mutum ma ya ji ciwo sai ciwon ya warke kafin ya fara fuskantar irin wannan matsaloli kenan za a iya cewa cutar ta takan ɗauki lokaci a jikin mutum kafin ta bayyana? Ita ƙwayar cutar idan ta shiga yawanci ba za ta ba da ko zazzaɓi ko wani abu ba kuma abin da take ne sai ta samu lokaci yawanci ba ta son iska saboda haka sai wurin ya rufe sannan sai ta fara sakin wannan guba to wannan guba ita ke kawo wannan matsala to shi yasa a lokacin da ta shiga din ba lallai a ji wani abu ba sai ta ɗau kwanaki sannan kuma tana iya rayuwa a waje ko a ƙasar nan ko a jikin wani abu mai datti na watanni ko shekaru ma to shi ne illarta sai ya kasance ba a masan cewar tana nan ba sannan kuma kwaya ce da take da wahala sha'ani yadda inda za ka sa misali a ce reza da take dauke da kwayar wannan cutar ka sa ta a ruwa ka tafasa ta na minti ishirin tana iya rayuwa a cikin tafasashen ruwa na minti ishirin din nan yawancin magungunan da ake sa na kashe kwayoyin cuta baya kashe spot din wannan da yake kawo wannan matsala saboda haka cuta ce wadda tana daga cikin ainihin rigakafi ya fi magani ta yaya ake karɓar rigakafin cutar sarki haƙora to a akwai ah, yanayi biyu yawanci mata masu juna biyu in sun je awo ana yi musu allurar rigakafi na tetanus nan sannan su ma jarirai ana yi musu daga sati shida yawanci allurar tana zuwa a haɗe da ta sarki haƙora da ta mashako da ta kuma tarin shika yawanci akan fara ba da ita daga uh, sati na shida amma babban rigakafi shine abubuwan da ake sawa domin allah iyaye su kula a yi haƙuri kula da cibin nan da ake yi da ake sa abubuwa akwai wuraren da hakashin shanu ake sawa to ita kuma kwayan nan ta cutar nan tana rayuwa a cikin yan hanji da na mutum da na dabba to ka gan aka ɗauko irin waɗannan abubuwa aka sa kenan an sa ta cikin hanyar jinin ne direct iyaye su yi haƙuri ko da haihuwa gida ne a samu sabuwar reza wurin yanke cibin nan in an yi amfani da ita kuma a yarkar a ce za a maimaita sannan a rinka kula da shi wurin cibin nan abin da ake cewa spirit da auduga ana kogewa amma abubuwan da ake sawa a cibin nan shine babban illa da ke kawo matsala ga jarirai saboda haka idan aka da waɗannan matakai in sha Allah za a samu sauki hakika an samu sauki domin kafin a fara allurar rigakafin nan mutane da suka dan kwana biyu za su iya ba da labarin gaskiya irin yadda aka samu matsala da kuma asibitoci lokaci da dama wanda za su faɗa miki irin yadda aka samu wannan matsaloli kafin allurar rigakafin nan sukan kama alhamdulillah an samu saukin su amma har yanzu muna daga cikin kasashen da suke samun matsalata to likita kayan maganan cewa akan ba wa masu ciki allurar rigakafin cutar sarki haƙura idan sun je awo ana bata ne don kariyan kanta ko kuma don kariyan jaririn kariya biyu ce ita kan kanta sannan kuma ta ba jariri wani ɗan kariya to amma jaririn kariyar da yake samu ba ta isa daga mahaifiyar aƙalla ya fi ba a bai samu ba saboda idan ka ba mutum allurar rigakafi a sati shida kin ga kenan me ya faru da shi kafin sati shida yawancin wanda suke samun tetanus na jarirai suna samun ta ne a satin farko zuwa sati na biyu saboda haka idan ka ba iyayen iyayen suka ba su dan kariya za a samu saukinta ta shi wanda ake ba jariri bayan sati shida ana ta rage ba ne amma na wannan dan kwana 28 din na farko kin ga bai amfana ba to likita ta hanyoyin jini kawai ake iya samun cutar duk inda za a samu fata ta fashe kwaya cutar nan za ta iya shiga amma ita ba zai yada ta ba ko ita tari ko ta wani abu ba zai iya yada ta ba kwana nawa cutar take yi kafin ta kankama ta haifar da matsalar rasa rayuwa kamar yadda na yi bayani a baya matsalar shine abinda ita wato ita kwayar ba ta son iska ta oxygen saboda haka idan aka rufe ta shine yawanci ake samun dandanan ta saki wannan guba din to kinga kenan za ta iya zama a kan ciwon mutum amma saboda ba a rufe ciwon ba aka wanke ciwon har ciwon ya warke ba a rufe ba ba tare da ya samu matsala ba bai ma san ta hau ciwon ba wani kuma ana yi a rufe ciwon kwana ɗaya biyu uku ya fara samun matsala saboda haka ya danganta ga yanayin ciwon misali wani ƙuna ne na taba ganin yaron da kuna ya samu to saboda yanayin kunar kuma sai kasance baya iya tashi wurin bayan gida daga bayan gida kuma sai samu wannan cutar saboda ta shiga ta inda kuma kunar ta shiga yana kan gadon ana maganin kuna wannan kuma matsalar ta to likita shin wanda ya kamu da cutar misali ya sha fama da ita yakan zo ya warke eh ana warkewa abinda ake a asibiti akan ba da magani sannan a ba da magungunan da za su sa su waɗannan tsokokin su saki a wani lokaci lokacin sai an kai mutum ɗakin ta kwana an sa shi akan injinan da za su yi mai numfashi da sauransu amma ana rayuwa sai dai da yawa musamman ga jarirai da yawa sukan rasa su saboda cuta ce mai fitinar gaske duk da dai a baya ka ja hankalin iyaye game da abubuwan da ake shashafawa a cibi sannan wani lokacin kuma zaka ga yaro ya dan tasa watakila shekara biyu uku hudu biyar haka ya ji ciwo ba a ɗauki abin da mahimmanci ba to ko da a gida ne me ya kamata uwa ta yi ta wanke ciwon nan domin kare yaro daga kamuwa da wannan cuta to yawanci za ka ga idan abin da ya kamata idan mutum ya samu rauni a wanke wurin nan a buɗe shi sannan kuma ana zuwa asibiti za a yi mai allurar wadda za ta haɓaka wato garkuwar jikin shi sannan a ba shi magungunan da ya kamata amma ko wuraren da za ki ga mutum ya yi rauni ya ɗebi ƙasa ma ya zuba bai san cewar kwaya cutar tana cikin ƙasa ba saboda haka idan aka kula da irin waɗannan abubuwa na tsafta da kuma kulawa a daina zube-zube a kan ciwukan nan a wanke su a je asibiti a ɗau matakin da ya kamata insha Allah za a samu sauki. tari a gida zaka ga idan yaro ko babba ya ji ciwo an sa ruwan ɗumi da gishiri an wanke ciwon shin hakan daidai ne? Watakila suna kwaikwayon normal salahin <laughs> wanda zai wanke wurin ba damuwa ba illa. to amma idan an yi hakan ya kamata kuma a je a sa saboda a samu maganin da ya cancanta a sa masu sauraron mu kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen hausa na muryar amurka duka duka abin da zamu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato dr lawal musa tahir sai kuma ni hawa umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu kasance lafiya. خدعي يا أناس تولي